بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke ba mu dama a daidai wannan rana a daidai wannan lokaci a kuma wannan masjid na Madina da ke labor Office a nan garin Jos inda muke karatun wannan littafi mai albarka muktasar min hajjil na ibn Qudama alaihi rahmatullah kamar kowane mako yau ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari dawonmu a majalisinmu na hamsin da tara wanda ya daidai ga shida ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da 23 ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salam 2018 wanda har yanzu muna cikin babi na da yake magana akan hukukul muslim wa rahim wal jiwar da dai makamantansu wanda bab darasin ya kai mu ga wa haƙƙi na alwalad da yake cewa wa amma hukukul walad wanda shine zai kai mu zuwa ga ƙarshen babin insha Allah ta'ala to kasancewar Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu wannan wata muna satinsa na farko watan Rajab Eh, muka ga ya kamata mai tsokaci kankani akan rajab din wanda larabawa kan kira shi kan kira wasu ibadu a cikinsa da sunan rajabiya rajabiyat mana wasu ibadu da mutane sukan iya kirkirarsu ko kuma camfa su a wannan wata mai albarka mun sani dai watan rajab yana daga cikin watanni masu alfarma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa inna iddata shuhuri inda Allah ifna ashara shahran to daga cikinsu kuma akwai arba'atun hurub mana guda hudu masu alfarma guda hudu uku a jere suke zulqa'da da zulhijja da muharram to sai kuma wanda yake yayi gaba kaɗan sai shine rajab shine wanda muke ciki yanzu waɗannan watanni masu alfarma wanda a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya hana duk wasu ayyuka munana kama daga kisa kama daga kwaci haƙƙin wani kama daga cin mutunci duk wani abu dai da ka sani duk da cewa haramun ne wa'annan abubuwan a kowane yanayi na rayuwar ɗan adam to amma samu wasu a waɗannan watanni to yana da girman gaske a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun yi ta tsokaci wajen haramta waɗannan abubuwa a cikin wannan wata ko kuma bai ma waɗannan watanni kima da daraja wanda zance da ya fi ƙwari ko kuma zance da aka fi kai komo a kansa shine Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana zulhijja wata ne na aikin hajji wanda hajji kuma yana daga cikin manya-manyan ayyuka na musulunci wanda kuma a cikinsa an haramta kai hatta eh, tsuntuwa an hana ka yi a lokacin aikin hajji a makka sai dai in kana da niyan cikiya balle sata balle kuma wani barna mai girma watan zulqa'da shine kafin zulhijja sai aka haramta shi shi ma dan ka zamanto musta'id ka samu shiri kuma ka samu hanya cikin nutsuwa da zai kai ka makka don gudanar da aikin alhaji sannan bayan an gama hajji aka haramta muharram don dawowa shi ma ka dawo cikin amana da kwanciyar hankali sannan aka tsallaka tsakiya-tsakiya aka haramta rajab domin zuwan umra na masu yin taɗawuyin umra su ma su samu nutsuwan zuwa su samu dawowa ah, ibnu rajab alhambali di ya kawo waɗannan hikimomi da allah subhanahu ta'ala ya haramta waɗannan watanni an samo daga abdullahi bin abbas yake cewa allah subhanahu ta'ala ya keɓe waɗannan watanni kuma ya sanya su haramun a yi laifi a cikinsu kuma ya girmama haramcin laifi a cikin nasu sannan ya sanya zunubi a cikinsu a'azam wa ja'alal al'amalu salih wal ajra a'zam haka kuma ya sanya aiki nagari da kuma lada mai girma in ka aikata aikin alkhairi a cikin waɗannan watanni masu girma saboda haka rajab na daga cikin watanni masu alfarma masu daraja masu kima sosai saboda haka ganin hakan ya sa da yawa wasu sun kirkiri wasu abubuwa sun shigar masa daga ciki akwai abin da mu muka ɗauka a nan azumi da ake wajabta wa tsofi a ce watan azuminsu ya kama alhali shi tsoho aslan azumin ramadan ma an ajiye masa in ba zai iya ba shari'a ta ajiye masa shi kare ma yayi tsufan da ya kai gaba za ka iya jure wa yunwa ta wuni guda ba aka ce ciyar da miskini kawai kullum azumin ka shine ciyarwa to ina ga kuma zo wani watan da bai zama wajibi ba a wajabta maka shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya baya azumtar wata cikakke in ban da ramadan so kuma an ce mana laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana so da haka dole eh, irin wayannan abubuwa suna maimaituwa to akan iya tunatar da mutane lokaci bayan lokaci sannan rajab yana da sunaye watan rajab yana da sunaye kusan goma sha wanda ibn rajab ya kawo su akwai shaha ana ce masa shaharullah ana ce masa rajab din kuma akan kara masa a ce rajabun mudar ana ce masa kuma mutasilul asinna ana ce masa al'asad ko al'ahab ko manfas ko mutagir da dai sunaye da yawa da aka bashi wanda cikinsa tun kafin zuwa musulunci eh, larabawa suna da wasu abubuwa da suka camfi na waɗannan watanni ɗin duka musamman watanni masu alfarma ɗin sukan iya jinkirta wasu zuwa wani lokaci saboda ra'ayin kansu wanda hakan bai dace ba a shari'a shari'a ta dora maka abu lokacin sa yayi sawa'un lokacin ya ma daidai ko bai ma ba zai baka wahala ko ba zai baka ba to bai dace ka daga wannan abun zuwa wani lokaci kaga in lokacin yayi ka ce zaka yi ba daga ciki akwai irin abin da yahudawa kan yi lokacin da aka wajabta musu ramadan suka fahimci lokacin zafi ne sai suka ce to bari su kai shi lokacin sanyi lokacin shakatawa za ma su yi kwana sittin suna yi su to kaga duk da dai sun yi da yawa wai suna ga za su burge Allah sai Allah ya ce baya su domin me abin da ya ce maka shi yake so ka yi kuma ya gwada ka ne ga za ka yi ko ba za ka yi ba to daga ciki akwai yanke-yanke da larabawa kan yi a wannan wata shi ma don taƙarru ilal asna daga ciki akwai fara akwai kuma atira waɗannan yanka ne kala biyu da an same su tun lokacin jahiliya shi fara'u sukan yi ne idan mutum ya sai dabba ta kai lokacin da za ta fara aihuwa to aihuwan da za ta yi na farko sai ce to wannan dabban da za a haifa zai yanka wa gunkinsa don albarkar abin da kuma za ta ci gaba da aihuwa shi suke ce masa alfara shi kuma al'atira yanka ne da sukan yi shi za a yanka ne za a yanka dabba ne kawai kowane iri amma ɗau jinin a zuba a kan wata dabba a wani gunki nasu shi ma don neman tabarruki to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la fara wala atira fil islam mana a musulunci babu wannan kuma da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi wa sahabbai wannan bayani kuma lokacin suna hudasa wa ahadin bin islam sai wani yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama to ai muna yin yanka a watan rajab a jahiliya don wasu munasabat da sukan zo mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izbahu lillahi fi ayi shahrin kan wa birru allaha wa ati'u mana ku yi wa Allah yanka a kowane wata ba wai sai wata kun keɓe wani wata na musamman ba a kowane wata so daga eh, karka keɓe wani wata na musamman ka ce kai sai ya yi za ka yi yankan a ciki a inda kana da niyan ka yi yanka da niyan samun lada a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan abu ne mai kyau don Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wanda wannan shi yake nuna ashe ana yin yanka don Allah subhanahu wataala zan yanka wannan dabba da niyyar eh, sadaukar da namanta fi sabilillah kuma ba laifi bane wannan aikin da nayi don Allah nayi taqarrubi da shi ta wasuli da shi don yin wata addu'a don neman wata bukata to shine da suka ware wannan wata na musamman to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a ku yi a kowane wata kowanne ne ma ba sai lallai rajab ba sannan ku yi wa Allah biyayya ku yi wa Allah da'a sannan eh, a wani hadisi da ya zo na abu huraira ta radiyallahu anhu da muka gabatar la fara'un wala atira to wanda wannan shi yana cikin sayil bukhari wanda ya kamata a ce ya fi kowanne wato muhimmanci da za ka ɗauka cewa musulunci ya hana ka yin wani yanka eh, don zuwan wani wata kowane shekara sai ya bayyana to musamman yin hakan yakan sa ya zama kaman idi shi kuma idi a musulunci mun san shi abinda idi ya tabbatar mana shine idul fitr wa idul adha so duk wani abu da za ka ɗauka in ya kewayo sai ka yi wata ibada a cikinsa to ka mai da wannan ɗin ma idi misali ka riki wani wata ko ka riki wani kwana a sati misali wani ya ce ya ɗauki juma'a ko wani ya ɗau alhamis ko wani dai lokaci ka kudurta wa kanka in dai babu wannan abun a musulunci ka ce zan rika abu kaza rana kaza in ba wannan ranar ba ba za ka yi wannan ibadar ba to ya zama idi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tattakhidhu shaharan idan wala yawman idan yace ka riki wani wata ya zama maka idi idi shine kowane duk lokacin da wannan watan ya zo sai na yi wani abu na ibada ko duk lokacin da wannan kwanan ta zo sai na yi wani abu na ibada to yin wannan kamai da shi idi saɓanin idin da musulunci ya zo maka da shi to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su gane su kuma nisance shi sannan ah, mu gane cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin rukon duk wani abu da za ka yi da sunan nau'i na ibada a daidai wani lokaci na musamman ko yanka ne ko azumi ne ko wani abu ko ma me da inda ibada zaka yi inda ka keɓe masa wannan ranar, sai a wannan ranar za ka yi to bai dace ba ya kamata ibadar ka ta zama a buɗe take kuma duk lokacin da ka samu dama ka yi inda wannan abun ba wajibi ba ne na shari'a kuma bai ajiye masa lokaci ba kai ne kake so ka yi ka sa wa kanka to ba laifi ba ne a shari'ance don ka sa wa kanka za ka yi wani abu na ibada wanda yana da asali a musulunci kai ka ɗauke shi nafila to ka iya sa masa lokaci ko lokaci ka samu dama ka yi amma karka ajiye masa rana har ya zamanto ka lazimta wa kanka in baka yi shi ba sai zama maka damuwa to ka mai da shi nau'i na ibada na wani yanayi da daban kaman yi da wuturi ne misali ba da misali da shi wani yana ga in bai yi shi ba kaman bai yi salawatul hamsa so diyan da aka yi yana jin kamar ya samu wani tawaya ko kuma wani gazawa a cikin ibadarsa ta wannan wuni to kaga yin hakan duk da cewa hirsi ne da dace da dagewa akan kaga kana yi abu ne mai falala amma kudurta haka a rai ka ji cewa dan baka yi ba kamar ka rasa wata farilla ko kuma ka ji wata damuwa ko na makamanci wannan to zai iya shiga babin wato mai da shi mai da abin da ba farilla ba farilla so Allah ya sa mu dace sannan mu gane cewa shi watan rajab ba laifi ba ne ka yi wasu ibadu a ciki matukar baka ɗauke su a matsayin wajibi ba ko kuma baka ɗauke su a matsayin abin da kowane rajab ya zagayo maka sai ka ware wasu anwa na ibada daban ba a'a ka dai sa wa kanka watan rajab kamar yadda magabata suka ɗauke shi wani yana cewa watan rajab miftahu ashuri khair lalle mabudi ne na watannin alkhairi shaharu wani yake ce masa rajab shaharu zar wa sha'ban shaharu saqi wa ramadan shaharu hasad ma'ana watan rajab wata ne na shuka kamar wata ne na shuka yana kamanta shi da yanayin rayuwa lokacin damuna yace watan rajab kamar wata ne na shuka watan sha'ban kuma na shayar da abin da ka shuka watan ramadan kuma na girbar abin da ka shuka wani ya ce matsalu shahari rajab ya ce ka matsalu zih wa sha'ban kuma ka matsalin gayin wa ramadan kuma ka matsalin qatar ya ce watan rajab kaman hadi kaman tasowar iska ne wanda in kana wasu garuruwa kaman kasashen gabashin najeriya sosai irin su maiduguri da sauransu kan ayi ruwa za a ga ana wata irin iska mai ba da alamar ruwa zai zo daga nan ya ce sha'aban kuma wata ne na hadi sannan ramadan kuma wata ne na saukar ruwa kamar da yana so ya kamanta maka cewa watan rajab wata ne na shiri kana tinkarar wasu watanni masu alfarma da za su tinkare ka wanda daga ramadan ana yin ramadan shawwal zai zo shawwal na zuwa sai zulqa'da sai zulhijja kaga duk waɗannan watanni ne waɗanda akwai alkhairai da yawa a cikinsu sai yake ce maka shi rajab kamar shiri ne sha'ban kuma in ya zo ruwa ya sauka eh, hadiri ya taso sai kuma ramadan ruwan ya sauka ma'ana watan alkhairi da falala da Allah ya sifanta shi da cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha to wannan duka dai yana nuna mana muhimmancin rajab amma bai nuna maka cewa ka kirkiri wata ibada wacce annabi sallallahu alaihi wasallama bai koyar da kai ba kuma bai nuna ka jingina wata ibada musamman ta azumi ga wasu nau'i na mutane kamar tsofi a ce an ba su uh, dama watansu ne na su yi azumi wani tsohon ma a matsa masa har in aka ga yana cin abinci ya zama kamar ya yi wani aibu a rayuwa to wannan ta'azib ne azabtarwa ne bai kamata ba yana da kyau kowane abu na shari'a mu ajiye shi a bigiransa Allah madaukakin sarki mana muwafaka ya kuma ba mu ikon amfana da kowane wata ma in ya zo da ayyukan alkhairi za mu koma cikin littafinmu kamar yadda muka saba mala ya ce wa amma hukukul walad ya ce haƙoƙin ‘ya'ya mana kinan ka sani ‘ya'ya ni'ima ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba da wannan ni'imar ga wanda ya so shi ya gaya mana cewa ya habu liman ya sha'u inatan wa ya habu liman ya sha'u zuku au yi zawijuhun zukuranan wa inatan wa ya ji aluman ya sha'u fima mana Allah yana yin kyautar 'ya'ya maza ga wasu wasu 'ya'ya mata wasu ya haɗa musu maza da matan wani kuma a bar shi haka ba 'ya'yan namiji ba yi da shi duk hanyar da ya biya samu ba zai samu ba mace ba ta da shi duk hanyar da ta bi ta samu ba ta samu ba haka Allah ya ga dama to Allah ya yi ka haka baka da wani abin yi fa sai hakuri kamar kuɗi ne wani diyan da ya neme su ba zai samu wani bai wahala ba zai samu to kaga dan ka samu ba wayanka bane dan baka samu kuma ba gidadancinka bane to haka ƴaƴan duk da cewa mu 'yan adam mukan ɗauki 'ya'ya kamar ɗawainiya ne wahala ne ƙunci ne damuwa ce wannan kuma ya faro tun can tun ba tun farko-farkon duniya can can shi yasa lokacin jahiliya wasu sukan kashe 'ya'yansu maza wasu su kashe mata wasu duka maduwan wanda aka musu za su kashe sukan kashe mata wai dan tsoron abun kunya saboda mace ba ta jaruntaka ba ta faɗa ba ta yaƙi su kuma lokacinsu ƙarfinka shi ne jarinka shi yasa an ce mutum matarsa na da ciki kullum a zulumi yake me za a haifa shi ne zulumin ana aihuwar mace kuwa shi kenan yana cewa uwarta ba ni ita nan ta san me za a yi kawai ta san kashe ta za a yi zai je tona rami kawai ya binne ta da ranta wani daga cikin sahabbai ya musulunta ya taɓa yi wa yarsa irin wannan shi yasa ana zaune wata ran kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya fashe da kuka abun yana yawa wata ran dai annabi ya tambaye shi me yake sa ka irin wannan yanayin sai ce wallahi na kan tuna ta fil jahiliya da na taɓa binne ta ta yi wayo ta yi komai har ma ya je yana tona rami in yayi gumi ita take bashi hankici ya shashare Ba ta san ita zai sa a ciki ya binne ba Ya ce yakan tuna wannan abu shi yasa yake firgita yake jin zafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa musulunta da yayi da tuba da yayi duk ya wanke wannan so ala kulli hal dai wasu kuma sukan kashe maza wai saboda talauci sun musu yawa to mu ma yanzu muna da irin wannan wanda zaka samu wani ya saki matarsa kawai saboda tana aihuwa ta aihu yanzu ta sake aihu an jima kike ni fa ba wannan ne damuwa ta ba kaga ya nuna shi da dabba ɗaya suke kai gara dabba ma dabba bai taba saduwa da 'yar uwarsa ya ce bai so ta aihu ba so ala kulli hal mu dai sani in Allah ya maka ni'imar ƴaƴa ka gode masa kuma kowane ɗan adam da arzikin arzikinsa yake zuwa ba wanda yake zuwa ya makale maka danka wahala a sai dai mas'uliya ce ka yi abin da za ka iya ka bar wa Allah sauran wani yana nan da kudin yana son 'ya'yan ya rasa to saboda haka ashe in ka san haka to ka gode wa Allah kuma ka sani in ya baka ya baka ɗawainiya lallai ya baka ɗawainiya domin ya baka amana kuma zai tambaye ka akan wannan amana. sanda ya zo duniya kai ka san ya zo duniya ba tare da wani aibu ba ba tare da wani ɗabi'u munana ba ba tare da kaza da kaza ba to yi ka ga cewa ya rayu rayuwa mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana kullum mauludin yuladu ala fitra kowane ɗan adam akan halice shi da imani da sanin Allah sai ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani yace in kaga ya zama ba yahude ko ba nasare ko ma wani irin addini kaga ya runguma to daga iyayensa ne kinan sun yi sakaci wajen kiyaye ɗabi'ar farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi a kai saboda haka ka yi iyayenka ka ga cewa ɗanka ba ka yi sanadiyar lalacewansa ba kuma ka ƙi shi ne in shaAllahu ya zama na gari. ka so shi kuma in kai sake lalace domin ba a duk wanda ka ga ya zama wani ko ya yi wani abu na bajinta to in ka duba baya ba haka kawai ya samu abun sakaka ba to babu wani abu sakaka da yake zama mai kyau kowane abu kaga ya yi kyau to an wahala an kuma ɗawaini an yi ɗawainiya a kansa malam ya ce fa'alam annahu lamma kanat ittiba'a tamilu ilal walad lam yahtaj ila takidil alwasiyati bihi yace kasancewar ɗabi'un mutane suna son ‘ya'ya a ɗabi'ance in kaga mutum bai so to ya kauce wa ɗabi'a kuma ba wai ɗabi'ar bai so ba ne a ɗabi'ar nauyi ne bai so to saboda haka in har kana son abu sai mala ya ce baya bukatan amma wasiyar lura da shi ai kowa na son kuɗi wato hibbunan mala hubban jamma kuna son kuɗi sosai in ji Allah kuma duk wanda ya samu kudinsa ya sayan da zai kiyaye shi yau in gidanka ba sakata kana kwana lami lafiya ka tashi da zaran harka ta so mai kyau zaka ce anya kofar nan ba za a gyara ta ba in an yi sakata ɗaya ma zaka zo ka gaba ta yi kai kana bacci ma wani zai taso ya ce yana jin kamar kofar nan tana motsi zai zo ya kulle wani bayan ya kullen da wani a waje kuma da ya ajiye yana kwana yana lura da kofar dan me kar a zo a taɓa wannan kuɗin to kana wa 'ya'yanka kiyayewa da lura don kar su lalace to malam ya ce kasancewar abin da kake so baya buƙatar amma wani dogon wasiyar wai ka lura da shi kai da kanka za ka lura da shi illa annahu qad yaghlibu hawa alwalid Ya yace sai dai fa wani lokaci san rai irin na uba yakan hau kan ɗan, ma'ana san sa yayi yawan da ba zai iya kuma dora shi akan hanya wani lokaci san in yayi yawa to sai ka kasa dora shi akan hanya duk abin da kuma ake so a yi masa dan ya dawo hanyar sai ka ɗauka an tsane shi amma magabata za ka samu tarihin manya-manyan sarakuna da masu mulki da masu daraja sukan nemo wani na musamman ko su aika 'ya'yan nasu wani wurare don a musu tarbiya a musu kuma a ɗora su akan hanyar da ana ganin da ikon Allah subhanahu wataala an sun bi za su zama nagari sai ce ku ta'limahu wa ta'dibahu saboda san shi sai ya kasa koyar da shi addini ya kasa ladabtar da shi ya ɗora shi akan hanyar da ta dace to shi sa sai kaga yawanci masu mulki ko manyan maluma ko wasu abubuwa dai wanda sun shahara kaɗan ne sukan iya dawa su waiwayi 'ya'yansu su dora su akan hanya la'alla wani in kuɗi ne da shi yana ga to ɗansa ne zai wahala tun da ya tara wa ɗan to in fa ba ilimi ba tarbiya kuma aka samu duniya to fa bayan da za a yi ta yi kyau me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mal malus salih bi yadi rajulin salih ci san barka da kuɗi na gari a hannun mutum na gari domin zai ajiye kuɗin a inda ya dace to in ko baka da ɗa na gari ko nawa ka tara masa to ba za a jima ba za a nemi kudin a rasa an yi masu kudi da dama ko a garin nan an sun tafi sun bar 'ya'yan yau ba su ba labarinsu tamkar ba a yi su ba kai ka ce ba su da sauran zuri'a saboda ne ba su bar wasu 'ya'ya wanda za su gyara abin da suka dasa ba saboda haka yi ƙoƙari ka waɗanka tarbiyya musamman ta addini ka ladabtar da shi sanin Allah subhanahu Ta'ala, kuma abin da kake da shi ka nuna masa kai ma fa ba gadar su kai ba kuma shi ma Allah ya yi da rabonsa zai samu to shi nan daga nan zai dage zai san kuma me ya kamata yi to amma ka nuna masa ka tara ba su ya wahala ba saboda haka shi ma ba zai wahala ba kuma kullum irin waɗannan 'ya'yan su suke fatan ka mutu don kawai suna ganin rayuwarka ka tare musu abin da ka riga ka tara musu sai ka mutum ne za su same shi waƙad ƙala Allah ta'ala ku an fusa wa ahlikum nara Allah ya kira muminai ya ce ku kare kawunanku da iyalanku daga wuta ƙalal mufassirun hu allimuhun wa addibu ku koyar da su ku ladabtar da su kuma da aka ce ahal ya soma daga iyali a farkon aure aka ce me alaika bi zati din ka nemi mai addini cikin mata macen da za ka aura ka tabbata tana da addini to ita za ta damu da tarbiyar 'ya'yanka, duk macen da ka aura ta damu da kanta me zaka mata ya za ta ji daɗi kuma ta haihu ba ta santa kula wannan ɗan ba ta gyara shi to nan ma fa da aiki ja domin duk makarantun da zaka sa shi dole dawo gida a lura da me yayi me aka koya masa me ya iya me bai iya ba ya yake ya zai da sauransu to in baka da uwar da ka tanada dawa dan za ta kiyaye shi ta lura da shi ta dora shi akan hanya to duk ginin da za ka yi fa sunansa rusashe saboda tafi zama da su a kanka. to shi yasa ake so ka nemo mai addini in ka nemi addini to baka nan za ta lura da su kuma abin da ka dora su a kai za ta yi ƙoƙarin ta ga cewa lallai suna yi amma fa ka samu mara addini duk abin da ka doro ita mai za ta ƙirƙiro illolin abu ko matsalolin da suke tattare da Burin burinta kawai su tare a gindinta suna taya ta hira suna ɗabi mata kyawan baka nan ko ma ta tanadar musu abin da su ma za su shagaltu da shi ba ruwansu da Allah ba ruwansu da sanin Allah Allah ya sauwaka shi yasa yana da kyau duk abin da kaga musulunci ya ce yi shi to wallahi a cikinsa akwai alkhairi da yawa wani ka damu da kyanta kyan ma sai zai ya bace babu shi ba kuma babu shi bane sabo yau da gobe ya sa ya disa shi maka kai sai dai wani hango ma ko riga ce kake sakawa sai dai wani ya gama kyanta in ta daɗe kana sawa kai kai kana sa ta ne kawai don ka rasa wata wani kuma an kasa sai ka burge shi to haka mace in kyan kawai ka duba to haka za a kai wani lokaci amma ka duba addini to za ka ga kullum shi addini ƙara ƙayata wuri yake ƙara ƙayata abu yake Allah ka sa mu dace to sannan an haifi 'ya'yan su ma karka sakankance ka dage bayan ka sama musu uwa kuma ka ƙara dagewa ka ga cewa lallai ka ɗora su akan hanya wa yan bagi walid an yuhsina isma ibnihi yana da kyau ka kyautata wa ɗanka suna mana ana sa ran yabu wannan sunan ana sa ran ya zama mai wannan sunan shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya caccanza mu wasu sunaye ai da aka ji sunayensu ba daɗi ko kuma sunayensu zai iya zama wani iri daban sai canja musu a wata mata ana ce mata asiya ma'ana wai mai laifi mai sabo sai annabi ya canja mata yace anti jamila ma'ana sunanki jamila daga yau sannan akwai matarsa zainab bintu jahash da sunanta barra ma'ana suna ne da yake nuna kuma tsarkakewa kanan duka bangare biyu ba a so sunan da ya faye tsarkake mutum ya nuna shi nagari ne shi ma ba a cika so ka sa wa mutum ba haka sunan da ya duka muni to kar ka ɗauka ka sa wa ɗanka wani kawai sunan zai mai daɗi ne a baki kaga wani wata sai ka ji wani sunan wata wai jarada kaga jarada ai fara ce wani ya sa wa ɗansa haka ya sa haka to wadda kuma sunaye dai ga sunan dai wanda inda za ka kira mai sunan da asalin mai sunan ya kunsa da yarensa sai ya ji kaman kaci masa mutunci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja wa zainab bintu jahsh suna daga barrat bintu jahsh zuwa zainab bintu jahsh to haka nan dai mun karanta adabul mufrad yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya caccanja sunayen mutane wani wani saboda jin dadin ya musulunta da son annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wa kansa suna abdur rasul sai annabi ya ce a ah, abdu rabbir rasul ce kai annabi ba Allah ba ne saboda aka kai bawan ubangijin manzo ne da shi ya ce shi sunansa bawan manzo sai aka ce a canja shi dai to yana da kyau dai mutum ya nemi sunaye masu kyau ya rika sanya wa 'ya'yansa musamman yanzu zamani ya zo na san suna suna irin wai suna a ji sunan ɗanka ya yi daban unique suna haka dai a ganka daban haka sunan ɗanka wani iri duk anguwar ba mai irin sunan shi wani yake kwakulowa ya nemo ko yana da ma'ana ko babu wani ko da bayi da ma'ana zai ta kokari dai ya ga cewa wai an juya masa yayi ma'ana to ayin abu bai da ma'ana sunan shi bai da ma'ana to yana da kyau dai mutum ya kyautata wa ɗansa suna wa ya uku anhu kuma ya masa yanka inda hali Allah ya wadata ka ka yi masa fa iza balaga sab'a sinin amarahu bis salat in ya kai shekara bakwai ya sa shi sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yadda ku sallah suna 'ya'yan shekara bakwai ku da ke su in sun kai goma wanda yake nuna a wasu eh, wuraren 'ya'ya kan balaga a shekara goma so saboda haka dai yaro ci yana karami kenan wannan yana nuna a koyar da shi al'amuran addini ba wai sai lokacin da ya kai a rubuta masa lada ko zunubi lokacin za a ce koya ba lokacin zai iya bashi wahala to amma in ya koya yana karamin tun baya tun yana yi ba ladan har zai kai lokacin da ya saba kuma ya kai kuma level din da za a rubuta mishi lada wa khatanahu kuma ai masa kaciya fa idza balaga zawajahu in ya balaga ya kai sinnin a masa aure to a masa aure domin aure shi ma wata kariya ce ga yaya wata daraja ce mai girma to kuma duk lokacin da ɗanka ya kai level ɗin da kana ganin ya kamata ya aure to ya zama kana da an dora shi a wani hanyar kuma da zai iya rike auren kar ya zama kawai an masa aure bai san kuma yadda zai rike auren ba ta hanyar sana'a ta hanyar zamantakewa da makamancin wannan almuhim haƙoƙin 'ya'ya yana da yawa a kan iyayensu kuma mu sani amana ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته saboda haka kowa za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo kuma yana da kyau ya kiyaye wannan kiwon kada mu rika barin ƴaƴanmu suna rayuwa sakaka mu yi iyayenmu mun san cewa komai na Allah ne to amma yi ka kar ka zauna ka ce wai bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci kai ma ka san ba a zaune kake ba abincin yake zuwa to tunda ko haka ne shiriya ta Allah ne amma kai ma ana so ka bada wata gudunmawa shi yasa bahaushe yake cewa wai tayi Allah kiwo yafi tayi Allah nana ma'ana wai ka dage kai wani abin kirki a game da danka ko game da wasu al'amura na rayuwa yafi ka nada hannunka ka ce Allah nanan an ka nada hannunka komai zai iya faruwa kuma Allah zai iya tuhumarka saboda haka dai mu yi kokari mu ga mun yi iyayenmu inda kowa na iyayensa to da an samu karancin lalacewan yara to amma sai zamanto muna da sakaci su dewa wani uban bai san ma inda yayansa suke ba shi kawai ya haife su shikenan ina yaron kawa ne ce wai sai ya gaya ma fa with full confidence ba bai ji wai ce ma ni kwana uku ba ban gan shi ba yana nan makuwa ni ba na ganin shi ba wani na nan kuwa kaga wannan ya nuna matukar gaya a sakaci to saboda haka yana da kyau wallahi mu ji tsoron Allah amana ce Allah zai tambaye mu lalacewan yaran mu yi yawa ta inda abokan zama mu mun zama abun dariya a wajensu. musamman a garin nan yana da kyau a ce wallahi mun yi wa kanmu karatun tanutsu mun ja ‘ya'yanmu a jika mun ɗora su a hanyar da ya kamata dukan sai mana yawa mu ba a taimake mu a gwamnati ba mu ba mu taimaki kanmu kuma daga ƙasa ba shi an bar mu kawai mun zama kara zube muna rayuwa kamar dabbobi duk inda ka ji harbowa da tsare-tsare sai ka samu ‘ya'yanmu ne wani kuma ya san ɗansa na yi in za a zo tuhuma zai ce ban da ɗansa kuma ya sani kaga bayan da za a gyaru kenan Allah ya sauka malai ce wa amma huququl muluk fa an yut'imahu wa yaksu wa amma huququl mamluk yace haƙƙin waɗanda kake mallaka na ƙasa da kai ba lalle su zama 'ya'yanka ba domin an yi maganar ƴaƴa da farko wajen lura da su to lallai wajen ciyar da su da ɗaukan ɗawainiyarsu tufatar da su duk yana wuyanka kai kasan wannan yace to wanda suke ka suna ma aiki mun karanta a babin adabul mufrad irin waɗannan matsaloli hatta abin da zaka ci annabi sallallahu alaihi wasallam yace zama iri ɗaya ne da na waɗanda suke ma aiki ya zama tukunyar ku iri ɗaya ne za a ɗiba ma a ɗiba musu in ya shiryo ma abinci ya kama. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zauna ku ci tare in ba za ka iya ba to diba masa irin wannan domin shi ma mutum ne kaman ka yana so ya ji daɗi yadda kake so ka ji na'am idan dabi'a ta rai ko kuma yanayin ka ko kuma yanayin jama'ar da kuke tare lallai bai baka dama ku ci taron ba to da yana da kyau ya zama shi ma nashi abinci ne mai ma'ana abinci ne mai kima kar ya zamanto abincinsa a wulakance naka kuma cikin daraja wani sai ga hatta masu yi masa abincin ba su samu daman su in ba su ci wannan ba ko su ci wani mai daɗi ba amma shi dai ya yarda da yadda za a yi a masa mai daɗi kai wani hatta a gidansa tukunyarsa daban ne ta kuma gidan daban ne in sun yi magana sai wani gidan ma ba samu wannan ba. ito eh amma dai tun da kai Allah ya baka yadda za ka yi to yana da kyau gidanka ma a samu da dan kyau yunfiq zu sa'atin sa'ati mai kudi ya ciyar gwargwadon kuɗinsa sa aka ci kana da kuɗi dole gidanka a ci mai daɗi. ya zama dole umurni ne na Allah wa man qadira alaihi rizquhu fa falyunfiq mimma ataahu Allah wanda kuɗinsa bai da yawa shi ma ba a ce maki ba ce ni fa ba ni da shi sai ku san yanda za ku yi a shari'a ba ta ce ka yi aure ka ce wa gidanka kusan da za ku yi ba mana ko sata su yi kenan a aka ce falin fit min ma atahu Allah yayi gurgurda yadda Allah ya bashi din to an samu a ji ba a samu a hakura to wannan shine rayuwa to kana da ma'aikata yace fa an yuqimahu ka ciyar da shi wa yaksu ka tufatar da shi wala yukallifuhu ma la Kar karka dora masa abin da ba zai iya ba ka ba shi aikin wahala da kasan zai wahala wala yanzuru ilaihi bi ainil izdira kuma ka daina masa kallon wulakanci kallon raini kallon cin mutunci kawai dan bayi da shi ka ɗauko shi aiki kamar yadda na faɗa kwanaki ne dole da talaka da mai hali dole suna wa juna hidima ne ba wai kawai wani na taimakon wani bane in dai abu zan yi ka biya ni to na taimake ka ne ka taimake yau zan kwashe ma shara to ba ni da shi ne na kaskantar da kai na in kwashe shara kuma ka biya ni a mutunce don kai din kana ga kafi karfin ka kwashe shara kuma Allah ya sai ya ɗora ni ka a kaina nan kwashe ma to biya ni wannan shi ne rayuwa ka kira ni ma gadi ya eh zan kwana ban yi bacci ba ina lura da gidanka to wata yayi biya ni don ba za ka iya ba to kuma don ka biya ni baya nuna kamun wani bajinta a aiki ne ka biya ni so fa wani bajinta a ciki to wanda mu kullum mai kudi shi gani yake duk abin da ya ma ya taimake ka kai kuma ba abin da ka masa to kaga wannan ba adalci don haka addini yace karka wulakanta wanda ka fi ka mutunta shi shi ma mutum ne kamar ka haka Allah ya tsara kuma wannan shi ne fitinar rayuwa da Allah ya ce wa ja'alna ba'dakum li fitina, fitna tasbirun Allah ya ce mun sanya shashin ku zama fitina wa shashi ba za ku yi haƙuri ba mana ku yi haƙuri ku zauna haka wani ya fitini wani wani ya fitini wani to almuhim in kafin mutum to bai nuna ka wulakanta shi kuma in ya maka aiki bai nuna ka nuna kai kai ka mai gata shi bai ma ba wa an ya'fu an zallatihi zai iya kuskure ka yafe masa ka dubi zaman ka dubi zaman eh, Anas bin Malik da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima shekara goma bai taba ce min dan me yi kaza ba ko dan me ka bar kaza ba malamai suka ce wannan yana nuna kima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ladabi na Anas bin Malik domin kowannensu ya ba da gudunmawa mai ƙarfin gaske wajen zamansu shekara goma ba wanda ya taɓa hantar wani ba wanda ya taba ce ma wani danmi la shakka dole zamantakewa na mutane a samu sabani balle wane ne hidima ne wane shugaba ne amma dai wannan yana nuna maka matukar kima ta zamantakewa akan samu mutane aka, wani yanzu sai ka samu yayi aure da iyalinsa fiye da shekara goma ba a taba jin kansu ba ba dan kuma ba sa tabawa juna ba a sai dan ana da kawaici shiq al-miskin yake cewa idza hafa akhuka fa'fu an aw qata al-habla fa awsilan yace idan dan uwanka yayi ma kuskure kai masa afuwa. afwa fa'fu anhum wastaghfir Ka yi musu afuwa kuma ka nemi gafara ka nema musu gafara haka Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam in kana tare da mutane dole su ma kuskure to yafe musu sannan wale ta la inda zalali nafsihi ya rika tuna Allah shi ma lokacin da yake nashi kurakuran ya tuna cewa yana buƙatar Allah ya masa afuwa kenan in kana tare da wanda ka fiye ma laifi to ya fi masa don domin kai ma kana so Allah ya yafe maka lokacin da aka yiwa na na Aisha radiyallahu anha qazafi babanta Abubakar radiyallahu an ai ya dau alwashin wani daga cikin yaransa na ƙasa da shi suna cikin waɗanda sun yayyada wannan abun yace ya dina masa alheri ya yanke alaka da shi amma Allah yace masa kai afwa ka yafi har Allah yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuma ba kwa so Allah ya gafarta muku ne su jin haka sai ya ce to ya yafi ya kuma yi gafara so da haka so da yawa wani zaka samu yaransa su masa ba daidai ba yayi alwashi yayi rantsuwa ya daina kula su ko kuma ya ma zai canja su don su ko kuma a'a haƙoƙinsu na sati kaza ba zai biya su ba ko wani abu makamancin wannan to duk wannan kuskure ne ka yadda cewa kai ma fa karkashin lurar ubangiji subhanahu wata'ala kake kuma baka masa abin da ya cancanta kuma kana son ya gafarta maka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ana zaune yake ba wa sa labari na al'umman da suka gabata cewa an yi wani mutum mai kuɗi ne yana ba wa mutane bashi amma in wata ya zagayo wane ya dawo da bashin wane ya dawo wane ya dawo wani kuma ya zo ba da uzuri in ya zo ba da uzuri mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in mutum ya ba da uzuri fanaziratun ila sara? ƙara masa lokaci la'alla ya iya biya shi ko wannan mutumin kawai kana zuwa an babu ka ba da uzuri sai ce je ka an yafe maka to shi yasa Allah ya ce wa anta saddaqu khairul lakum to wannan shi aka fi so mutum ya zo ka bashi bashi sati guda ya zo ya ce maka wallahi har yanzu fa abin nan ba kanta ka dan ƙara mun kwanaki kuma ƙara masa kwanakin fa bai fa da garanti zai kawo a kwanakin kai ka sani kuma to amma sai ce to je ka an ƙara ma eh nan ma kayi ba laifi amma me Allah ya ce ka yafi masa yafi wa an ji ka ya zama sadaka na yafi ma shikenan kaga an huta to amma wani ya bar wani katon littafi a shagonsa kullun shi yana duba shi ɗaya yana zunan yana nuna masa ga wani tarin kuɗi da yake bi kuma su masu kuɗin ba su da shi kuma babu jituwa saboda ba shi yana ganin yazo zaka tambaye shi ya guje ka da makamantan irin wayannan kai ka manta kai ma yanzu da za a dubo littafin ka agun Allah cike yake da wasu laifuka to wannan mutum da yake wannan yafiyar ya mutu an zo hisabi an duba an ga ayyukansa ba yawa salloli azumi da sauran duk ba yawa to yanzu ya za a yi da wannan sai Allah ya ce to ku dubi wani aiki ya fi wani abu ne yake da shi mai muhimmanci da za a dube shi da shi sai aka ce eto eh, dai shi mutum ne wanda a duniya yakan yawaita yafiyar masu bashi mutane ba su da bashi ya yafe musu ba su da bashi ya yafe musu sai Allah ya ce to ai mu muka fi cancanta da wannan sifa mu muka fi cancanta da yafiya saboda haka an yafe masa to kai ma ka rika yafe mutane ba ka san me zai biyo baya ba musamman kuma wanda ka san bayi da shi din matsalan mu ka san mutum bai da shi shedan zai iya zuga ka kitin zinna ya je masa goma wani zai zo a goma to in ya zo fa ai kana da shi ne aka zo in ba ka da shi wa zai zo kuma kudin nan fa Allah cewa mun sa ku wakilai mustakhlafin ku wakilan kudin ne zai kudin mutum dubu aka baka kai daya a ga zaka iya taimaka musu so almuhim dai kai ma ka rika tuno ka laifin don haka ka rika yin afuwa raja an yi afuwa Allah ta'ala an don fatan kai ma Allah ya maka afuwa Allah ka yi mana afuwa Allah ka ba mu ikon yin afuwa ga wanda ya cuce mu da wanda ma bai cuce wa duk inda muke da dama za mu iya isar da wani abu da ya shafi abin da zai wani namu zai ji daɗi to Allah ka ba mu ikon yinsa don hakan zai iya zama sanadi da mu ma Allah zai dube mu mun dubi talakawa bayin Allah mun taimaka musu mu ma Allah sai ya dube mu ya taimaka mana arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ce masu tausayi sune wanda mai tausayi ke tausaya musu Allah ce to ku ji tausayin na ƙasa wanda ke sama ma zai ji tausayin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyama duk wanda zai yaye wa wani damuwa daga cikin damuwoyin duniya to shi ma Allah zai yaye masa damuwa daga cikin damuwoyin lahira wallahu fi auni al-abd Allah yana cikin taimakon bawa ma dama al'abdu fi auni akhi matukar bawan nan himmarsa da ƙoƙarinsa ya zai taimaki ɗan uwansa to mu yanzu ga wani yana buƙatar taimakon kokari kake ka sulale kar ma ya ganka kar ma ka ji labari sai ya gama galabaita an abun ya ya yi masa ke kashi kaga ku ban ji ba wallahi bayan kai kana jin ka sulale Allah ya sani saboda haka mu yi kokari dai mu ga cewa muna taimake keniya, lallai mu ma za mu samu taimakon Allah subhanahu wataala babin da yake gaba wannan babin ya kare a iyanan sai kitabu adabil uzla ma'ana kenan uzla shine kebewa da rashin cakuduwa da mutane ka ware kanka wuri na zama ba ruwanka da kowa shin me matsayin haka a addini kuma me matsayin cakuduwa yau kana cakuɗe da mutane mana kowanne da kishiyarsa kowanne kuma da irin amfaninsa kowanne kuma da irin kallon da magabata suka yi masa kowanne kuma da irin falalar da addini ya tsara a kansa kuma ya ya kamata a matsayinka na musulmi ya kasance tsakanin wannan da wannan din to wannan shine abin da zamu tashi a kai insha Allah ta'ala sati na gaba abinda muka yi yau mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad